Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Baba Yakubu muke da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci cikin shirinmu na dare kuma na ƙarshe a wunin yau Asabar. biyu ga watan Disamba na shekarar 2023. To bayan an sha labaran duniya, za mu gabatar muku da wani rahoto kan yadda Nijar take fama da matsalolin sauyin yanayi. Yayin da shugabannin duniya suke ci gaba da muhawara kan yadda za a warware waɗannan matsaloli. Bayan nan kuma Ibrahim ka almasi ba zai gabatar mana da shirin amsoshin tambayoyinku wanda a yau za mu kawo muku maimaicin shirin da muka gabatar a makon da ya gabata a game da tarihin shugaban sojin da ya jagoranci hamɓarar da gwamnatin shugaba Muhammadu bazin janar Muhammad Chani sai kuma labaran wasanni daga Najeriya. Amma dai duk waɗannan sai bayan mun ji halin da duniyar tamu ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makili. Mataimakiyar shugaban kasar Amurka Kamala Harris a yau Asabar ta bayyana manyan manufofin Amurka bayan rikicin Isra'ila da Hamas ya zo ƙarshe tare da jaddada cewa ya kamata al'ummar Falasɗinu a Gaza da yammacin kogin Jordan su sake haɗewa a ƙarƙashin hukuma ɗaya. harris ta halarci tattaunawa da dama a taron sauyin yanayi na cop28 da ake yi a dubai bayan da shugaban amurka joe biden ya buƙaci ya mai da hankali a kan yakin isra'ila da hamas a tattaunawarta da shugaba abdul Fattah al-sisi na masar harris ta ce babu wani abin da zai sa amurka ta amince da tilasta wa falasdinawa su yi ƙaura daga gaza ko yammacin kogin jordan da kewayen gaza ko kuma sake fasalin iyakokin gaza a cewar fadar white house a wata sanarwa wata girgizar ƙasa mai karfin maki 7.5 ta afku a garin mindanao da ke kudancin ƙasar philippines da yammacin yau asabar lamarin da ya sanadin ba da umarnin kwashe mutane daga wasu yankuna da kuma gabar tekun kudu maso gabashin ƙasar japan saboda gargaɗin guguwar tsunami mai nisan mita ɗaya ko fiye da haka ma'aikatar hasashen yanayi ta kasar philippines ta ce guguwar ka iya afkuwa a tsakiyar dare wanda zai yi daidai da karfe hudu na yamma a agogon gmt hukumar gargadin tsunami ta amurka ta ce za a iya samun guguwar mai kada igiyar ruwa mai nisan mitoci uku a wasu gabar tekun philippines ma'aikatar labaran japan nhk ta ce ana sa ran igiyar ruwan tsunami da ta kai mita daya za ta iya isa hangabar tekun kudu maso yammacin kasar japan kimanin mintuna talatin bayan haka wato da sanyin safe lahadi kenan agogon kasar kakakin majalisar tsaron ƙasa a fadar white house john kirby ya yi kira a jiya juma'a ga majalisar dokokin amurka da ta gaggauta samar da agaji ga ƙasar ukraine kafin karshen wannan wata wanda idan ba haka cikin wannan lokaci ba zai wuya a baiwa kiev taimako da take bukata muna buƙatar samar da taimakon cikin gaggawa ba tare da gudunmuwar da ake bata ya yanke ba in ji kirby yana faɗa a wani taron manema labarai Kirby ya ce Amurka na sa ran Rasha za ta yi kokarin lalata muhimman gine-ginen makamashin Ukraine a lokacin sanyi kamar yadda ta yi a bara. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ya gana da kwamandojin sojojinsa a jiya Juma'a domin tattauna hanyoyin samar da kwararen sakamako a shekara mai zuwa a yakin da ƙasa ke yi da Rasha. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. adadin 'yan rohingya da ke tafiye-tafiyen kwale-kwale masu hadari a tekun andaman don gujewa yunwa da rashin tabbas a sansanonin 'yan gudun hijira na bangladesh a bana ya zarce adadin bara kuma yana iya ci gaba da karuwa kamar yadda kungiyoyin kare haƙƙin bal'adama da kungiyoyin agaji suka shaida wa murya amurka ofishin hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ya bayyana a cikin wata sanarwa cewa wani jirgin ruwa dauke da 'yan kabilar rohingya 150 ya sauka a yammacin Indonesia da safiyar yau asabar ofishin amnesty international na Indonesia ya shaida wa muryar amurka cewa shi ma ya tabbatar da saukan jirgin wannan ya kai adadin 'yan rohingya da ke tserewa a tekun andaman da kwale-kwale zuwa 3,722 a bana a cewar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya wato unhcr a cikin sanarwar da ta fitar hukumar ta 'yan gudun hijirar ta ce ta kuma samu rahotanni da dama na wasu jiragen ruwa guda biyu masu dauke da fasinjoji 400 ko kuma saboda hakan suna ci gaba da tafiya a cikin tekun andaman da lalatattun injina tare da bayar da sanarwar neman agajin gaggawa ga kasashen yankin. hukumar unhcr ta kirga 'yan rohingya 3,705 waɗanda suka yi yunkurin tafiya ta tekun a cikin baki ɗan shekarar 2022 lokacin da aka samu matafiya masu tarin yawa tun daga shekarar 2015 a ƙarshe a jiya juma'a wata alkaliyar amurka ta ce donald trump ba shi da kariya daga tuhume-tuhume da ake masa na aikata laifuka a matsayinsa na shugaban kasa inda ya fatali da yunkurin da jam'iyyar republican ta yi na yin watsi da karar da ake na zarginsa da yunkurin juya sakamakon zaben shekarar 2020 mai shari'a tanya chutkan a birnin washington ta gano cewa babu wata hujja ta doka da za ta yanke cewa shugabannin amurka ba za su iya fuskantar tuhume-tuhume da zarar sun sauka daga kargar mulki ba Trump wanda ke kan gaba a zaben fitar da gwani na jam'iyyar Republican a shekarar 2024 zai iya ɗaukaka ƙara nan take kan hukuncin wanda zai iya jinkirta shari'a yayin da kotun ɗaukaka ƙara ko mai yiwuwa kotun koli ta auna batun. a halin yanzu an shirya fara shari'ar a watan maris hukuncin chutkan ya sa trump na gab da fuskantar masu taimakawa shari'a a kan zargin da ake yi masa na yin katsalandan a kidayar ƙuri'u da kuma hana majalisa ta tabbatar da shan kayi da ya yi da nasara da ɗan takarar democrat joe biden ya samu. da Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yanzu sai rahotonmu wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar. Yayin da ake ci gaba da gudanar da babban taron ƙasa da ƙasa kan sauyin yanayi na COP28 a birnin Dubai. yanzu wasu jihohin Nijar na fuskantar matsalar kwararowar hamada wadda ke neman lashe wasu garuruwan to sai dai masana na fatan samun mafita kan matsalolin dumamar yanayi da ke haifar da kwararowar hamadar musamman ma a kasashe masu tasowa irin su Nijar da dai makamantansu. Hamid Mahmud gareka. kusan kullum hamada na kara mamaye filayen noma a wasu yankuna na kasar Nijar musamman ma a jihar agadas da ke arewacin Nijar sanadiyar sauyi yanayi da wasu ayyukan bani Adam da ke lalata muhalli inda yanzu akwai wasu filaye da hamada ta lamushe wanda a latilas manoma suka bar wuraren noman su. Amugar Malam Musa shine shugaban manoman Agadez. Halin da muke ciki lalle ruwa akwai karamcin su sosai tun da yanzu noman garaken ma sun ta tsaya. Da ka ga metar bakwai sai mu samu ruwa. Yanzu kai metar goma sha wani kuma ba ruwa. Nijar dai tana daga cikin jerin kasashen duniya da ke fama da wannan matsalar ta gusowar hamada inda wata ƙididdigar ta nunar da cewa kaso guda cikin uku na ƙasar Nijar hamada ne. Matsalolin gusowar hamada na da nasaba da karancin ruwan sama zaizayar kasa karancin itatuwa da tsananin zafi. Kwalonel Mamma Hamidu shugaban ma'aikatar da ke yaƙi da mamayar hamada a jihar Agadez. Hamada tana shigowa cikin jihar tana mamayar jihar Eh, aka da dama kun gani karamcin akwai yadda ake cewa karamcin ruwa ka duba ga yawan zahi matsalar tana da girma sosai sai nan duk abin da yake gangarwa ƙasa ce take gangarwa sai tana mamaye wuraren inda al'umma take neman abin da take ci mutane ka gani suna samun matsala wurin da mutane za su yi neman abincin su za su samu matsala ba wurin zai ma da za ta mamaye shi kenan in kuma canjin yanayi ya bunƙasa cikin jiha ka gani akwai matsala ga al'umma da zaman su ma na yau da kullum za su akwai za a samu matsala sosai. Sauyin yanayi dai yana shafar al'umma sosai ta yadda yake dakushe kokarin da kasashe ke yi a fannin ci gaban su inda masu nazari ke cewa matsalar ka iya ta'azzara talauci muddin ba dauki matakai kwarara a kasashe masu tasowa kamar Nijar in ji kanar Sani Ado wanda masanin sauyin yanayi ne a Nijar. A Nijar an ɗauki matakai da yawa ko ba a Nijar kaɗai ba a duniya an ɗauki matakai da yawa sai dai ba a karas da matakan da aka ɗauka. komai ba a eh, iya tsaya a yi aiki wanda suke ɗaukan alkawali su ba masu hannun da shuni busa cika alkawalinsu kullum muna kusa muna tsaye wuri guda su ba sa cika aika alƙawarin mu ko mun karkar hakuri da abin su yanzu haka dai manyan kasashen duniya da ke halartar babban taro na sauyi yanayi na COP28 da aka faro a Dubai sun samar da wani asusu na musamman da manyan kasashe za su rinka zubawa don cewa taimakawa kananan kasashen da matsalar da ba su suka samar ba ta fi shafa Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadas jamhuriyar Nijar a da Hamid Mahmud da wannan rahoton to masu sauraro kafin mu ci gaba a shakata da wannan waifayin. daure kai wa kanka tanadi dan uwa kenan domin ranar ƙarshe ta ka ta duhu kalli gaban San jifa na lura wata ran ƙasa zai dawo Sannan sannan ba ta hana aje sai dai a ce an sha fama an sha fama me kake nema ne a duniya har kake da abin kanka ka kashe wani dan kai kuɗi ko sarauta ko mulki. Madalla. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 200.5 sannan a duk sa'ad da ake so za a iya zuwa adireshinmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma a bibiye mu ta kafafen sada zumunta na Facebook, X da Instagram. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum wannan gidan rido mai albarka. Don Allah muna son a ba mu tarihin ɗan damben duniyar nan mai Tyson. Shin ya mutu ne ko yana raye? Mai tambaya Alhaji Umar Horeba Gashuwa. To idan mai tambayar Alhaji Umar Koreba Gashuwa na tare da mu ga ansar da wakilinmu a shiyar Adamawa da Taraba a Najeriya Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Adamu Baɗikwai malami a kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayya da ke Yola ko FCE Yola Adamawa Najeriya wanda ya ce. sunansa ne yanka michael gerald tyson kuma an haife shi ne ranar talatin ga watan yuni na shekara ta da shi a brooklyn a new york a amurka ya taso a wannan unguwa wacce take cike da al'umma kuma ya zamana masu karamin karfi ne akwai yawan fadace-fadace a wannan unguwar sannan kuma shi ma mike tyson allah ya yi shi saurin hannu ne kuma da saurin fushi don haka ya zamana tun yana dan matashinsa haka ma yake lallasa eh, tsararrakinsa wanda har hakan kusa ya zama kaman fitina ga mutanen unguwa har da ta kai aka garkame shi a gidan gyaran hali na matasa. Tudata yana gidan gyaran hali wato gidan yari kamar yadda ka ayyana ta yaya kuma ya tsinci kansa a cikin harkokin wannan wasa da yake. To yana wannan gidan gyaran hali din ne wani ya lura da yanayinsa kusan muna iya cewa shine kocinsa kenan na farko wanda ya ta ɗora shi a kan wannan turba ta koyon dambe saboda lura da ya yi cewa zai iya shahara. To dakta a nan aka ta fama kamar yadda ka faɗi ana ta koya masa wannan harka nashi na dambe. To daga nan kuma sai ya aka yi da ya fito ne ya ci gaba da harkar nasa na dambe? ko kuma a'a yaya al'amarin yake. To ana nan kwance tashe da ya kai misalin shekara goma sha takwas ya zamana ya fara yin fice a duniya saboda ya yi nasarar cin kan samun zinari a wani a wata fafatawa da suka yi na matsakaita a alif ɗaya da ɗari tara da tamanin da daya to daga nan kuma fa sai ya zama na shi Mike Tyson ya fara bawa duniya mamaki wanda kuma a shekara ta 1986 yana dan shekara 20 Mike Tyson ya lallasa Trevor Babig wanda a lokacin kusan ana yi cewa shine shago a fagen dambe a duniya Mike Tyson ya masa kwab daya to daga wannan lokaci fa kusan ana iya cewa Mike Tyson ya zamana na inda an ambaci dambe ne to shi kawai ake ambanta wanda kuma kuma muna yi cewa daga wannan lokaci har zuwa alif dubu biyu da biyar ya dinga fice a fagen dambe. To yanzu misali yanzu misali kamar shekara nawa ya dauka yana wani haka nashi na dambe kamar shekara nawa yanzu misali. A in muka duba kenan ya shekara wajen ashirin ana fafatawa da shi. kare gagata lamma dukata kulu koje mai in ta ta an yaba maulu halama ba bidon goge ba in ka ci an yaba damben mutuwa ana yi mai kuyi wallahi ba bidon shago ba mai bugu kama da azazza da abduga da barin dayan da anna na hausa duka farin dare baki shawarar yanzu dasa Mike Title kamar yahaya ya gudanar da rayuwarsa misali rayuwa akwai kalubale akwai nasarori da dai sauransu shi ma Churchill ya fuskanci wasu kalubale a rayuwarsa kafin ya kai ga nasara kuma wani irin kalubale ne ya fuskanta to Mike Tyson gaskiya kusan muna iya cewa rayuwarsa an yi ta samun tufka da warwara saboda kuma ko a fagen aurensa ma ya yi aure daban-daban har sau uku ya aure wata da ake kira Robins Givens a 1988 a auren ya shekara ɗaya tak ya mace nan kuma daga baya ya zo ya auri lakiha spicer ita ma a alif dubu biyu da tara alif dubu biyu da tara kai auren ya shekare kwaya ɗaya to kafin nan ne ya auri monica tona a alif ɗaya da ɗari tara da casa'in da bakwai to ita kam sun yi zaman aure har alif dubu biyu da uku. kafin mu je ga gaba na gaba waɗannan aure-aure da ya yi rukuni-rukuni kamar 'ya'ya nawa ya rasu ya bari. Mike Tyson ya haifi 'ya'ya takwas sannan kuma alkaluma sun nuna cewa a fagen dambe dai a duniya ba wanda ya yi ficen da Mike Tyson ya yi saboda a karancin shekarun da yake da su da fara wasansa a sha takwas ya yi ritaya yana da shekaru talatin da takwas daga kwata-kwata kenan muna iya cewa shekara ashirin ya yi yana ta ya yi ta gwagwarmayar wannan abin nan ɗin. Da wasu lokutan idan mutum ya shahara a duniyar harkokin wasanni misali musamman abin da ya jibace irin wasannin nan na dambe ko kawa haka da sauransu ana samun wasu lokutan fuskantar wasu shari'o'i ko walau zargi ko kuma fuskantar gaban kuliya da dai sauransu shi Mike Tyson akwai wata shari'ar da ya fuskanta bayan fitowarsa da wadda ya samu a baya ya yi ta gamuwa da abubuwa da yawa misali an ɗaure Mike Tyson a alif ɗaya da ɗari tara da casa'in da biyu a kusan alkali ya same shi da laifin yiwa. wa Desire Washington fyaɗe a yar shekara goma sha takwas. Da aka kai shi gidan kaso sai Mike Tyson ya nuna nadama ya kuma kyautata halayensa waɗanda wannan ɗin ya sa bayan shekaru uku da 'yan watanni aka sauko shi daga gidan kaso ya sake koma kuma fagen dambe. To a wata hira da aka yi da Mike Tyson ya nuna cewa fa a rayuwarsa ba lokacin da ya fi more rayuwarsa irin waɗannan shekaru uku da da ya yi. Faisal da ya gama cin waɗannan shekaru a gidan yari ko ko ce gidan gyaran hali da ya fito kuma ya rayuwarsa ta yi ya ci gaba da harkokinsa na dambe ko dai a'a ya tsaye da wasu al'amura ko kuma ya al'amarin nasa ya sauya. Mike Tyson bayan da ya fito kusan ya karbi musulunci a alif ɗaya da ɗari tara da casa'in da biyu ɗin inda ya sauya sunansa zuwa Malik Abdulaziz sannan kuma bayan da ya fita gidan kaso ya je aikin haji wanda duniya ta yaɗa faifan bidiyonsa inda aka ka nuna Mike Tyson yake aikin haji. To gaskiyar magana ita ce Mike Tyson fa ya yi ta fuskantar kalubalen rayuwa daban-daban wanda kusan alkaluma sun nuna abubuwan da ya mallaka wanda ya mallaki kudade masu yawa a can baya. Wato adatta ban sani ba ko tikila a rayuwar Mike Tyson akwai wasu asararruka haka da suka gudana cikin rayuwarsa irin asarar dukiya ko ko wani dan uwansa ya rasu ko kuma ya dai fuskanci wata asara da haka babba shin mike tatil ya fuskanci irin waɗannan asarori a rayuwarsa to amma da ya tashi tafka asarori kuma sai da kusan mike tyson ya zama na bashi da komai ya taba asara ta miliyan ɗari uku to kuma waɗannan ɗin gaskiya suka sa shi kusan ah, ya yi ƙasa sosai al'amura da suka dabaibaye rayuwar mike tyson ba sa wuce faɗace-faɗace kamar da na faɗa yawan kai hannu sannan kuma daga baya ah, an nuna cewa ya zo ya shiga mu'amala da miyagun kwayoyi sannan kuma to da harkar mata wanda a kullum yakan yi ƙoƙari ya wanke kansa wannan ta sa ya rubuta wannan littafinsa undisputed truth wato ya laƙaba ma wannan kamar tarihin rayuwarsa ne ya bada sannan kuma da hakikanin gaskiyar lamura yadda suka faru a rayuwarsa. To dakta da Mike Tatil ya kammala rayuwarsa na dambe yaya kuma ya zo ya fuskanci rayuwa a gaba. To daga baya bayan ya bar fagen dambe Mike Tyson ya koma yana jifa-jifa yana fita a fina-finai wanda yake ya fita a fina-finan jarumai sun kai wajen guda bakwai Allah ya karbi ran Mike Tyson ko kuma ce Malik Abdulaziz ranar biyar ga watan Oktoba na wannan shekara da muke ciki a uku. Allah ya masa gafara Allah ya yafe masa kurakuransa Allah kuma ya sa aljanna ita ce makomarsa da fada ɗan kaɗan da aka kalato maka za su gansa kwantar da kai fahimtar rayuwar Mike Tyson ko kuma mu ce Malik abdulaziz na gode. Kuma da ladakta muna godiya da fatan wasu lokutan in muka sake mai gogoron gayyatar mu ladakta zai amsa. Mun gode. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin dr adamu batukwai malami a kwalejin Horizon malamai ta gwamnatin tarayya da ke yola adamawa najeriya da wakilinmu a shiyar adamawa da taraba muhammad salisu lado da mu fiona nandudu wa mai da kuma injiniyanmu na yanzu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon goben idan allah ya kai mu wassalam. da Ibrahim ka almasi Garba. Yanzu kuma sai wasanni a takaice. Hukumar kula da kwallon kafa ta ƙasar Brazil CBF ta fitar da wata sanarwa a ranar Juma'a da ya gabata cewar za ta shigar da waɗanda suka rubuta saƙonnin wariyar launin fata a intanet ƙara da suka yi wa shugabanta da 'yan wasan kasar hari bayan sun sha kashi a hannun Argentina a ranar Talata da ci ɗaya da nema. Hukumar za ta ɗauki matakin shari'a akan waɗanda ke da hannu a waɗannan hare-haren akan 'yan wasa magoya baya da kuma Ednado shugaban shugaban kungiyar rahotanni daga Najeriya na cewa hukumar kwallon kafar kasar ta fara lalubin wanda zai maye gurbin mai horas da tawagar 'yan wasan kasar na Super Eagle wato Jose Pasiro yayin da take duba yiwuwar sallamarsa dan wasa Ruben Neves ya sanar cewa yana son ci gaba da taka leda a kasar Saudi Arabia a kungiyar kwallon kafa ta Al Hilal ba zai je Newcastle buga wasanni a aro ba dan wasan mai shekaru 26 tsohon dan wasan Wolverton ya koma Rayan da taka leda a akan fon miliyan 47 a cikin watan Yuni. Ana ta raɗe-raɗin cewar ƙungiyar kwallon ƙafa ta Newcastle United wanda kamfanin zuba jari na Saudi Arabia ya mallaka na son ɗaukan ɗan wasan tawagar Portugal a watan Janairu. Naves ya ce ko da tawagar ƙungiyar kwallon ƙafa ta Newcastle ta buƙace shi ba zai je ba a nashi ra'ayin. Juventus na tunanin sayan ɗan wasan Manchester City ɗan wasan tsakiya a Ingila. ingila calvin phillips mai shekaru 27 ita ma newcastle na duba yiwuwar sayan dan wasan a yayin musayan 'yan wasa da za a yi a watan janairu mai zuwa shi kuwa kocin kungiyar bryford thomas frank ya ce yana kyautata da san dan gaban ingila evan tony mai shekaru 27 zai ci gaba da kasancewa a kungiyar har sai bayan kakar musayan 'yan wasa amma ikirarin na frank wani koma baya ne ga arsenal da chelsea waɗanda ke sha'awar dan dan wasan Tony. Kocin Manchester United Erafin Han ya ce golar kungiyar Andre Onana shine na biyu a masu tsaron raga a Premier inda aka duba alkaluman bajinta ta bana. Onana mai shekaru 27 shine ya yi wasu kurakurai akan cin United kwallo biyu a wasan da suka tashi ci uku da uku a gasar da Galatasaray wanda ya sanya har yanzu kungiyar bata san makomarta ba Champions. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Everton ta ɗaukaka ƙara kan hukuncin da aka yanke mata na kwashe mata maki goma a gasar Premier saboda kare dokar kasuwanci. Wannan shine hukunci mafi tsauri da hukumar Premier mai zaman kanta ta taɓa yankewa wata ƙungiya a tarihin ƙasar. Ƙungiyar ta shigar da koken ɗaukaka ƙara ne gabanin kwamitin shari'ar Premier. Yanzu kwamitin sauraron ƙararrakin zai sanya ranar da zai saurari shari'ar sai dai ita kuwa ƙungiyar bata musanta dokar ba amma ba ta yi tsammanin da cewar hukuncin zai yi tsauri kamar haka ba a nan za mu ja birki sai makon gobe in mai duka ya dafa mana lado salisu garba muryar amurka daga adamawa a najeriya an gaishe ka lado salisu kafin mu karkare shirin ga baba ya sake dawowa da labarai amma wannan karan a takaice To Aisha a takaice mataimakiyar shugaban kasar Amurka Kamala Harris a yau Asabar ta bayyana manyan manufofin Amurka bayan rikicin Isra'ila da Hamas ya zo karshe tare da jaddada cewa ya kamata al'ummar Falasɗinu a Gaza da yammacin kogin Jordan su sake haɗewa a ƙarƙashin hukuma ɗaya. harris ta halarci tattaunawa da dama a taron sauyin yanayi na cop28 da ake yi a dubai bayan da shugaban amurka joe biden ya buƙaci ya mai da hankali a kan yakin isra'ila da hamas wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.5 ta afku a garin Mindanao da ke kudancin kasar Philippines da yammacin yau Asabar, lamarin da ya sanadin ba da umarnin kwashe mutane daga wasu yankuna da kuma gabar tekun kudu maso gabashin kasar Japan saboda gargadin guguwar tsunami mai nisan mita daya ko fiye da haka. Ma'aikatar hasashen yanayi ta kasar Philippines ta ce guguwar ka iya afkuwa a tsakiyar dare wanda zai yi daidai da karfe hudu na yamma a agogon GMT. kakakin majalisar tsaron ƙasa a fadar white house john kirby ya yi kira a jiya juma'a ga majalisar dokokin amurka da ta gaggauta samar da agaji ga ƙasar ukraine kafin ƙarshen wannan wata wanda idan ba haka cikin wannan lokaci ba zai wuya a baiwa kif taimako da take bukata muna buƙatar samar da taimakon cikin gaggawa ba tare da gudunmuwar da ake bata ya yanke ba in ji kirby yana faɗa a wani taron manema labarai adadin 'yan rohingya da ke tafiye-tafiyen kwale-kwale masu hadari a tekun andaman don gujewa yunwa da rashin tabbas a sansanonin 'yan gudun hijira na bangladesh a bana ya zarce adadin bara kuma yana iya ci gaba da karuwa kamar yadda kungiyoyin kare haƙƙin bal'adama da kungiyoyin agaji suka shaida wa murya amurka ofishin hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ya bayyana a cikin wata sanarwa cewa wani jirgin ruwa dauke da 'yan kabilar rohingya 150 ya sauka a yammacin indonesiya da safiyar yau asabar to masu sauraro duka-duka a nan ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirinmu na dare kuma na karshe a yinin yau asabar sai kuma zuwa gobe da safe idan allah mai kowa mai komai raya mu a ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na safe yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya karanto mana labarai Sefina wa Mai dubu da ta shirya kuma ta bada umarni da ma wanda ya sa damu da kai a daidai wannan lokaci. Ni Aisha Mu'azu nake cewa asbahi ta gari.